adamu adila na guba guba rajulun min alil kitabi amana bi nabi wa amana bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya zanna mu min ya alil kitabi jami'in ya yahudu bai da farashi wa imani da annabi ka kula da tanu sallallahu alaihi wasallam tunan zuku ko kai imani ga nabi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam zanna wa adila na guba wal abdul mamluk ga nabi ya wushi gani nabi ya wushi idza adda haqqa allah wa haqqa mawalihi abe ke nga ke so echichi uchi ke ake ndo uchi na ya no wa ke ndi dada kubabi warajuru ngande za ba gina ka na cin da hu ama ga je wuce yin zagi ya so uga na wasu ba wuce yin zagi wuce fa'ad daba ha fa'ad sana daba ha wuci da wuci da rige wangi na wa'allama ha fa'ad sana talima ha mu ya yi limi mu ya yi limi jana sun ma ta ka ha wuce wuce na lugwani fata zan waje ha wuce wuce yin zagi na ce ya wu a jira ni ban na gina ranguba. Imam Bukhari ganin zuki tafiri ne باب تعليم الرجل امته واهله ذلك نادي 97 ابن حجر يغش كركشن شريعه حديث توغا مطابق مطابقه الحديث للترجمه في الاما بالنص وفي الاهل بالقياس وغو غو غو عشي مجي مطابقه لكن ترجمه يا حديث لنا غنغني بي حديث نوتي ولاوغا aga gawo shi za ki na wadina do yo lai no lo ko laibe nan sun na mai riki ya su da kuma bayawo sai laili ni ya in yawai masala ya ta ci ṣe ji ni o foro be tunguro mo to kungwa ya tudeli Allah subhanahu wa ta'ala gawa mura halaka bis salati wa sabira alaiha yi zaniye yi foro jiya foro bin sallar mula a kuro ji ti hu lalas alukarin kan na nanzu wala su ba su li takwa a sheka abdura ma bin nasir sa'adi rahimahullahu ta'ala tafsir ya e aya na sotu ta aya 132 ga ai hasi ahlaka ala salati zaniye shi sai tuwa zuma sai ya kodari sai jiya foro a fiye sallah وأزعجهم إليها من فرد ونفل والأمر بشيء أمر بجميع ما لا يتم إلا به فجاء فرنا تعالى أما جاء فرنا لا صلى لكيون صلى يجي سيبينو جاء فرنا لا جمع جنبابوه فيكون أمرا بتعليمه ما لا يسمى صلاته ma yasbiru salatu yusidu wa yukmiluha ina ji sallah na ina yi sallah na ina lugumi na pata ololowa na nabi ma na ogayi ba ogayi eba atawi di lawin yiwe wu adalci wu ga gufu danya wufu takatazu wufu tamini wuzu wufu funu janaba wufu funu haila wu ilimi wangi ji foro ya tunguri daga wuyu da tsoyaci daga wuje da tsoyaci uwa taimako da tsoyaci ai no ka lafa yabo da lafa ya annabi sa sallam ga inna ruqawata mai moti wala ta shirkun lafa ya lafa sai ci ba ga te je dai no te lo ba bon ci ko bai ba san ci mo annabi sa sallam ga man ataka au aw arrafan فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد dan don dona lo bayan zane je yi tubu ne me zane je e jati ne ran me je ji wani ne don ki ga ji kafici in ci da dinga in ci da dinga in ci a gaskiya bai na gane ne ba mu ci wa ji kafici bai na ci bai alaihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ne gbàtẹ́ lùgbà inú ọ̀fẹ́ gànzà yìí ga ń rẹ̀ gànzà ẹ̀gún lórúgbà ẹgbẹ̀rẹ̀ tó yọ lẹ́ẹ̀tẹ́bà dúkùn bá bà gafe lugba inú ọ̀fí èjì kùlò kùsù mẹ́ ẹgbọ́n ni mọ́sọ ní ké àgbó pátá ńgádọ́ wọn mọ́sálẹ̀ ẹgbùn ni ṣí wọ́n tó bẹ́ẹ̀ wọ́n tí é gba kùránù dẹ̀mbò mọ́ tí ó lọ kùránù owó ní èwé àníbìsá àṣẹ́lẹ̀ ìkọ́ ese gbasunus bakara da bai gwani shaitan yin zai ne gbasunus bakara da nan al-imamul hakim to albai haji galo da shuhabul imani mu sislat sayana da albani raka ne hadisi 1521 gana hadisi na zai bugar ga lugwe ya je niyan da na nipa ko da na music ko da na disco ko ba na yi fi na a'a yin milafi da na albarka gwada ihe ihe otu a gafe ewu imi ma nwa ga ga mece shi iwu na muna da alkiyari idan mece da mu hanyar juye ko ya so amma layi da layi da layi mutu jin rawa bando na na gaji na wani annabi sa sallam ga la ya zalim muslimu fi sifati min jini ma lam zaman harama musulmi a kun ke abuwa wa dan ba go da ji ba kula la wa ke yara mu na amma ga ga ga yara ga ga yo ko yi mo pe ata to so mi ta se wa go uti ta ti won ye bugo de je ji bombi a se la mi ni awu na e ji ya ina dina ga ji ba musulunci ba masala ya wuce a yi ci gafe yayin yau kashi ma gafe gbozu ma láti ẹwù inú ọkí mọ́ láti ẹ̀dàlá fánbẹ̀tì fẹ́ ìyà inú ọkà ṣí mọ́ gàdàlá búláàlọ̀ fẹ́ di inú búláàlà mọ́ kó gàṣìṣì ọ̀fí ẹwù inú ọ̀sùn mọ́ gàṣì ọ̀fí ẹ̀yí níbi tí mọ́ ààrin nígbà tajà àníbi fà sálẹ̀m gan ìyà ànídù áhàdùkù fẹ́ ìdílé ìmúra àtọ́jú ìdàlá àbùdì ẹgbà ànẹ́kí ní ẹ̀wọ́ kò fẹ́ ẹ̀dà wí inú búláàlà fẹ́ di òsàn yìí fẹ́ di bulala. ke zai ji wuce bulala nan wala Allah ya zaci wa sai akir yau ne lokacin gashi sun ruwa ke da sabu wa da aliyar cewa da zauwa da kiri kici da wannan wuga ruwa lagwa ta ga ya ga lagwa ta ga ga ba na da no to ya wuka gidi nan ne ga wuce ga wa Allah kiyaye ya bulu bulu ga yi ne ba ya kashi imamu ahmad da al-bukhari to muslim to tirmidhi to ibn majah daga gobe daga hadisin abdullahi zama'a sai jami'u sagir ranka na hadisi 8111 annabi sallallahu alaihi wasallam gala qad tafa al-layla bi ali muhammad nisa'u kathir yashina nay zaji danguru ade ade report ya wa nabi kulluhun da fata zaji wuci tashku zawji ramina zalbi fata zaji wuci complain yẹ báàjì gẹ báàjẹ ya ba báàjẹ ya káṣẹ báàjẹ ya káṣì alẹ́bìgẹ́ wọ aiwọ̀láàjì ní ṣùkútì ló tí ó ti látẹ́jìdó na wùláìkà fi ya rúkùn bá wùcí jíra tírìtìmì ní ne jùbọ̀ bàbá yóò ti jíra tírìtìmì ní ẹgbẹ́ jùbọ̀ ẹgbẹ́gbẹ́ ya tírìtì ẹ̀yà ilé ma mama abuda da to annasaje jumaja to mi ni to alhakim daga hadis ne su da sun ga gubiyo ga no mishkatul tàkíjá àlàǹdáni lákàmí àdísí 3261 ẹgbọ́gọ́ ẹ̀lùrà tí èyà ilé káṣí mọ́ gàtí ẹgbà inú jú mọ́ gàtí èjìlù sí ilé mọ́ gàtí ẹ̀dà wí ní búùtù mọ́ yẹnlẹ̀ bá kájí déédé àfi ìfẹ̀lẹ̀ ìlú mọ́ gàtí ẹ̀wí ilé mọ́ yẹn náà gbọ̀yà wọ́n gbọ́gbọ́ bá àjíǹgbò ti ẹ̀dẹ́gbó wọ̀lẹ́wọ̀lá fún inú túpọ̀ òtí àti ẹ̀wù túpàtì túpàjì wà rẹ̀ túpàgáwà wa imitafe ti tikatali ngo imige wa changa lando tike yo aje wuya e ba me ju bi no ko wallahi ti de kabo ti o mo je no le ko de kabo ti mi no na mazala e wuto abachi se udu ti ake mi ewe so ti ga rijalu qawamun ala nisa ma fadalla ba'da la bi ma faqulu min amwalihim baaji ìjẹfẹ́ láta ẹ̀yìn ìrìnàjò mini ẹlọ́fẹ́ láwọn ṣùgbẹ́ náà lè máa á ń fọ̀kún mini àwọn àríyẹ́ dúkìá náà wù mini ẹwà àjò náà wọ́n ilẹ̀ ẹ̀dọ́nà kọ́ anẹ́bìsá àṣálàm ga dínárùn tó fi kò fi sàdílìlà wà dínárùn ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك الذي قال دوك يا نو ذي قطرة شونا dukiya na owu wace hannu uji gwaji ne da dukiya na owu wace hadi sadaka ya miskini da dukiya na owu ɗaya miye wani a nan diga na sun jela da ganin gani na so wu ɗaya miye wani so fiye wu dukiya ɗaya miye wani ba sai tamo bai zami shi ma ba yi mace jiye da jawa sai da tsara jembo in yi masu ya komplain mu wa tsara yawa za mu ci gaji wanda o kai malama wallahi wa je sa ma malama ya wuce tsara yiyo no ne ko zai da jembo da so so complain mu tsara yawa ne amma yi ne da mana su ba yi ban wani ba wani inda jiriya ma muslim daga hadisi ya fi wuraren lahu hadisun nabiyu masala ya wuto ta ci tí èyà inú wẹ́njí ti yóò mọ́ tí ó yàwó tí aláhùsbánu wata ààdà na ya adam ina ha za a dúnwùn lọ́kà wà ní zaújí ya kùn jẹ nọ́kùnmà mìnà jẹ́nà ti fatashka ya wà níbi adamu ṣetán náà lè dáadé makiri wa yúlo rẹ̀ makiri yìí ní omu yóò galugbo wọ́n yẹ kùn tí daga alìjẹ́nà fatashka wọ́n fẹ́ belé wa láyé mu inna laka an la a asira wa la tara ya gamu wa dan aljannan na dan na dan aguwa ya wa ma ya bu wa ma za ya bu wa annaka la tazma'u fiha wa la tadha mu wa ma wa gidi ma ke wuwa alimamu imam shinqiti wa gadwa al-bayan volume 4 page 654 tafsir ya suratu taha aya 117 tabayan mujammal fikir islami nga kala abu abdullahi al-qurtubi nga al-imam al-qurtubi ga tafsirin ayan nan nga wa inna ma khassahu bi zikri shiqai wa lam yakul fatashqaya nga sai ta ga ni ga din ga fatashqa galuwa shetanye wazo wa mu be da alo wala mo so ko ro wa demu be ni o yi da gu baba e be da alo wala ma ga e eh, la so ko ti ga ni da adam bi alo wala ne me bona na anna nafakata zauja ala zawji uganne lawo ge ne yi yana abu ke yi na e ti e babu ta bi ma na ni de adam de ga adega mitu shetan a ta zo aljanna zana wuce na ya nabi adamu yanayi ne a gina adamu a daji wala wucin yanayi ne a fina adamu a daji ba na yi ne a ledana adamu a daji wala wucin duk wani ne a fana adamu a daji na famin yau mai izin jarar na fakatun nisanin lazuwaji gan daga ko wuce ma yayin ke wuce dukiya na wuce miji na waje waje ta ke ya bajo ebogo bawo waga giye yi ciwo yi yoyi ya ni diga an su ci ma yi ba su imta waga giyo yi, yoyi wata su hayi zata sai ta waga fatu fuwa fa. wala tadribil wajha ga dunya fiska mu wala tadril la fil bait tabago gada shishi wa gada shi tire ja wannan o shi ni a a o gugu bi amane daga ya bugu wadda ne ya yi yawa na wale dana askinin wannan min haifu sakantu na wale dana kuma wadda ne ya yi yawa na wasu kina na wale dana a shek muhammadu nasiru gini al'albani sun shi goyo adabu zifafo ga mini dole ga ya ba na wawa ba furu wanda sai da ci dambu yi nuna dẹ̀gbọ́ ya bí náà ya inú lẹ́gà inú òkè èlò èjè ló ìwọ̀n àdà fúrú ogún àdà dẹ̀gbà ló mọ́ náà mọ́sálẹ̀ egwu ọtí tí èkì wọ̀ fún iní ẹwẹ́ ọ̀tọ́gá ti wọ̀ fún ọ̀kì fún ngé ji òfé ṣáàtì ngé jikoli àti ga hakkin yayi ne na sati ba wannan wagaji yayi coyoji wa yaksuha idza tata wa taga ko tufu wa yi wa tufu fa wala yadribu alwajha gadu ya fiskoma ga lauzuma ta bona sente biu tinza jitis kubuno wala yi yukabi ga te bi ni ma, wala yi ba jingo ce ta bo yayi kasha amma wa don ga takataka da nufi imi ga professor a fiti cikata ga sai je yi roci ma so ya ta zawa an duwaci in ga yi daraja wanda daraja ya yabo wuci shi ne wai ya gbogbo kano da ni ogo na fiye wuci ga fiye juto kuma ga fiye dun fiska ma wala ya hujjar illa الإمام الطبراني الحاكم الحديث معاوية بن حيدر أقام بوزوني روى الغليل يا الألباني لكن الحديث 2033 مثلا هو بيني كاين هو ما لولا أسبتي gashishi daga yabo na dokta ba gida da fefen sibo wa layi milo asibiti amma kawai layi milo asibiti wa ki ne ogi annabi sallallahu alaihi wasallam ga tadawu ibadallah fa inna Allah ta'ala lan yada da'an illa wada lahu dawa gara da'in wahid alharam annabi ga ya wuce je toci tsoci labatan don da biya sai wati yuci jina bande batan nike ce ga mai kuko Imam Muhammad to Abu Dawud to Tirmidhi to An-Nasa'i to Ibn Majah aga gurwa ne biyo ga lokacin maram

Waye I meet him wagun waje ya you don't know ndi a te wani jiya lokacin da wuye ji wani amma da bai juna ni annabi za a salim ga man ta sababa wa lam yu lam minu tibu ko wa zaminu zan doro na da ji cinye zan doro na da ji cinye umma je ilimi de da nyano in ga za huku ta zani ba you be liable ga ga yi yo yo da da ilimi wa kaga wata da lulu ba da jinu ẹba wújú wújú èyí ti gbé bàjú kò ti gbé ẹba kàwúrù wújú èyí ní sí ìfẹ́ à ǹjẹ́ ẹwọ ti lè láàyè ní sẹ́yìn tó ẹ̀wọ̀ ìṣọ́kọ̀ ọ̀rọ̀ paracetamol sọ̀kọ́ gbójú pé fún ẹni lọ́sọ́jú taṣáwọ̀ ẹ̀gbọ̀dọ̀ ìrọ̀lá ṣìṣì ti àyà ní sínú yi ni òjẹ́ àbẹ̀lẹ̀ ń ràjú lọ́sọ̀rùn gáyé náà kẹta ń lọ́sibẹ́ gẹ̀ẹ́dẹ́ tẹ̀wì ń lọ́sibẹ́ umele nuwe lokaci ya jiwo malato in ba ci jiki jiki na je bai layi yi umele su tsari hannun nga mu oga da wuce ji so kwa domin fatawa da ima volume 1932 51, raka ne fatawa 21587 ya e jiga aga ga hal ilaji zauja wajibun allah zauji kanna na fakati amla in ba ci da ni

kai ni owo ma inu oga ibi ohun ce wa magi ìmọ̀lẹ̀ stéètì asibiti ló kú ládá asibiti gàgán wà lúgbà bá ìjìyà tó pa sí inú ọ̀rọ̀ ọgá inú owó church àgbọ̀ngàn ngọ́gbọ̀n bá ìjìyà tó gá ẹ̀ẹ́kẹ̀ láti ìmìlò asibiti àkáyà matsala yan gowa gube ci sai gwa hankali yayi notuwa ko sai gwa hankali yayi notuwa ga da lawiwi biya yi nisino ga da lajiya biya yi nisino ga da lafin kudu biya yi nisino sai na alayi mira hankali azuna ga da laji kima ga da layi umar zan da teoto mai ke shi zando coso mai ke shishi wai jiye yiri na wai jiya wai jiye ya hmm. tibe fiya wai jiye ya jengu ga yayi mi fiya yan do ti kai nga alaji mu jawo ko tibe ini ne ga tibi zai jiye sai gwan ka yayi mi oto ani da kullu muskirin khamr kullu muskirin haram wa jo kullu khamrin haram eje ento ne ga pezale juye ji pata maramu Masa na guta ya ci a cuyo ta ciye yi ba na wato bayan yuna roƙo gan a da sashen fuka hauri na jelobe ra'ayi gan kunji ya zaga a wajen da fuka hauri da wani jelobe ra'ayi roƙe mun shiga ra'ayin na du'a amma ne zai jiga hutu ah, bayan ya masu ni keke ko ba ke tsade ji zuciya ne to so a gan da ke jiki ma ha inda ke goma amma shekul islami britaniya ku ga ebu tu bayan yi da alefu teminade bil marufi teminade to yan gitigi to fifi to lafiya to wuni na suku a da ajin bil marufi na ba da ime ina da dayancin everybody kuma wufil oke a annabi sallallahu alaihi wasallam ga wasi bidu ya ji kun sadaka ezu tuba ya yi waje lada kalu sabe ga ya fi ce ci. e zabe shi shi mini bon ga so ba ya lu ta ke de lada ale diga le dungu lada ramo wa de le ti aga ale do ta ta gu lada ale wa de lada imam muslim ga lu bu kitabu ki raka na hadis 1006 e ba de ni ga ga so ba be shi mata le ngo ogun ni ti aga lu wa za doro li aye mu annabi sallallahu alaihi wa sallam la ihfaz awrataka gwal aure wata illa min zaujatika wa ma malakati yaminuka inda gwai ya guje zage wa gambe ini na waga dare matsala ya gwaji ta baga ga wasu bayan yin ladu ba ibu hadisa abdullahi abbasu ga annabi sa sallam ga law anna ahadakum idza arada an yati ahlahu qala bismillah yana ga ga wasu ya yin wuce ga bismillah اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا الله بيا بشيطان ولا شيطان بيا دين وغايا ينينا على بيجي بقى ادوان نبع فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لن يضره شيطان أبدا كيرتشيجي يكاد تاتشيا باكن شيطان له صوم إمام البخاري رقم حديثي 141 إمام مسلم رقم حديثي 1434 الإمام الترمذي rakami 1092 ibn maja 1920 matsala yawon gwaji beni e waga ya ba beni ga ake tsoba doji a zozo be doji bezo gugano za a dilmadi ibn kayin volume 4 page ibn kayin ruwa mimma yan bari ta fi dimu a lalji mula'abatin mara mini yana gwayi e ba a jika ni tsoba yalina ngajin zozo doji umukisu wa masu lisaniha umugogin taru wa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudahibu ahla wa yuqabbiluha ibn hanibi sallallahu alaihi wasallam sai zuzu gangani bi inuni imanu sai ke kisa masala ya goye gida gube aramu yo za su bai yayu ina na wa jiji mai bi kafu nan gaji na wannan ce latuna gan ويسألونك عن المحيد قل هو عذاب فاعتزلوا النساء في المحيد àjọ́ bẹ̀rẹ̀ tí ìzàjí méjì já ìlànà daga shi kòrò in sọ̀fòrò àti àyà dé ìzàjí dẹ̀nìyàn haìlọ ẹnàwọ̀ ẹgbẹ̀ wọn kó wà àjíjì máa ìjú yàn kó àmá wọ́n tó tó lúrin wọ́n tó wà ó wọ́n jẹ́ ń dọ́rọ̀ matsala ya shi guba haramu yo ne ba su ba ya yi kaku ne eh, eh, da na ya shi ba wani ma na duburo ebe hadisi ya biyu rera rabu radiyallahu ne? ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga mal'unun man ata imra'atan fi ha la na ya ce tuzuri tabbatu ya zane ga ya liu da na zane ga ba ya zagi da ne na la ki fata na wannan imam muhammad gado da muslim dubu volume 9 page 416 raka na hadis 10158 shekul islam ibn taymiya majmu'ul fatawa volume 32 page 266 وقال وقف المرأة dubu ya haram bil والسنة wa sunna wa والخلف kunga salaf yu shishi otu ba ya yu duburo da na wala ce bata na wani haramu daga alkur'anu daga sunna gani da ya jimuriyar mayan musulmi shi bayanin to a salas gani da alhalaf matsala ya shi dinni sunna yo izaga su bayyayu ya zuni da ci gawa ke ya sabobi ba ga ya zula alluji ya ba hadisi na hadisai lukudin rabiyallahu anhu za a lalle ne gwa ganin sai ci biya ni shayi tabbata ne ga iza ata ahadukum ahlahu thumma rada an ya'uda falyatawadda iza ga so ba ya lu ci gwa ke yin sabubi ga jola lujuna ta cuncun imamu ahmad da muslim da abu dawud da tafsir mai jikin jimaja a ga gugu iza ga so ba ya lu zo wọ́n fàáṣẹ wájìbí

zando na gata gaji mini abu na halittu shi ba annabi sai bi kudri radiyallahu anhu qala ga annabi sa sallam ga inna min asharrin nasi inda Allah manzilatan yawm al-qiyamah da na ji sheri ga bayan sai ce ko al-qiyami na ar-rajul yufdi ila imra'atihi fatufdi ilayhi da ba na ga so ba yayi inyo tuma di sente wa so ba ko tuma yashuru sirraha e ba ja da ki zugu ufe daga siriye yi wuce ba kun yi wasu fe daga siriye ya wuce ba in na ji daidai a da shiga da wani sun ci goyi tsawa imam muslim ga gobe kitabun nika babu tari mai shayi sirrin mar'a zaka na hadisi masa na yin shiga gube sai ji yau furon fulajin babuji sai ce latin ga yayi wa nabi kulli zuwa dika وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن yi والدي غايني جيوي غاوي اجي زاجي جيوي دي زاجي مؤمني جبينيو كدي على جلباب واجنا amma ga ganin zabi la babu ji wa wacin daga fito har da ki inda ne ka fata so inda gwa fiska inda gwa da gwanda ya je wuci ma je lubi wa je da kuma da tulare ce ya kuma da tufuwa ba ya kuma da tufuwa ya kaci rasha ishan ne ke mai ciji mai hannu matsala ya shiga wuta dawo sai waye da inoto mutum wani dama. imana sai waye daga sai da ce zagin yaci da mai zagin yaci ga a safi waje ko sai bi cijin da sun yi wani galo cijin yawon ẹgbọ́n náà ọ̀gá ẹ̀kí ìzàjíngbò ti rẹ̀ inú ọmọ yí kápọ̀ mọ́jọ́ gan mínísẹ̀ èjì mọ́sàrẹ̀ ọ̀záàbì jẹ́ kágbọ́n ní ìzàjí ìdẹ́gbò wọ̀gá yí kí ní bá níbi inú ẹ̀yìn wọ̀tẹ́ ilé ẹgbẹ̀wẹ̀ èyí kí ìzàjíngbò ti ti lé inú ẹ̀ náà ti sú ẹwẹ̀ èyí ìzàjíngbò ti a ilẹ̀ ẹ̀kẹ́ ìzà yìí mẹ́tìlẹ̀ òṣèré wẹ̀ tún kó sọ́gá lúgbù tún mẹ́gá tí ìzà yìí mẹ́tìlẹ̀ òfẹ́ tún sọ́lẹ̀ òfẹ́ òfẹ́ káà ájíyà wọ̀láì wẹ́ sàfihàn da kyau ẹ̀lẹ́ gan zanẹ́gẹ́ inú gan wẹ́ sàfihàn matsala ya shi baguni ci ne ko galu inuwe fejin feji kokarin su dambu an labula bukata wa karna fi buyuti kunna wa la tabarrajna tabarrujan jahiliyyati lumina gashi shi fe na yi yi ovu ebe ne ejin yi umu ọnụ zane gashi shauke na yin zage sun buɗe zonen na yi tafiya jahiliya iza bushira ahadun bil unta, zalla wajhu muswadda wa kazi ada da bushara da yin zage wa fi wa fi kan washi ku ba gindoci me dabo in ka lebo ji kawai na mayuci jin zagi na wani da bana to na na ke ma jin zagi na wani ke na yi nubo a kilo ce na yi nubo ga jin zagi wani ma wani ma wani wọ́n tó zàgbé tí wọ́n zàgbé ga sai lawi miwa ga gawa yabu na sa da ya shiga gutsun mini ya kone ga lawi miwa gawa yabu na sai turiya wace

ubi anyị ihe ikpe atamiri lọvụ gabudo anabi fa asọlọm ga tahadu tahabu eke ka dojire ya fe boye doji boye ya fe be wa cheka o send credit iwu di o di ga chi na o send send e bo lowu go lowu ashi je namba waga daji ce na ga malama mishi buredi na shi tun daga abuja kó lé múra fẹ́rẹ̀ wọ́n fà ehe mọ́sálẹ̀ èṣì lọ wùsùn àyín tí mí ní ẹ̀kọ́ náà gáàwì inú ògbówó eyé búna fẹ́ láti inú ọ̀láyù wọ́n jẹ́ àti ẹyẹ ti jí ti tí kàzàkàzàkà wọ́n jẹ́ a'a musulunci yawa can gashi ga fondoro azuwe fiye mu a'a inu oji haki ta ce omu musulunci yawa haki yin gashi fondoro wadda kwamfuta na ofiso wani kino kwamfuta wadda ya shi mi wa laptop kyani kagun jẹ́ àlọ́bọ́tọ́ láti lọ fondoro wadda ga frustrate na ofis mo waje kwamfuta na ko ofis a ani ko gashi na na kwamfuta ya e ba wanda yi ne ce ce waje ne ce baba ẹ̀bá

ga shi a gina yi na kuma wa lokaci ba a gina ci ma ga lokaci ba ta wace gembo da yi nun ga ba zana ma ube ne ba za na ke yi na kunci kai wa lokaci no ga ba za da yi ne ka ali za a salam lozu ga shi ba za ba da yi nuci a anabiya wai ba za ba da yi nuci lozu ga shi no a ke bi yi za no rufu ga ne so kwa fa na e yi sun wani egun shi lafiya

قال يا عبد الله ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل abla ibn amr ibn al-as asha gani ga ya shifo ya shifo ngoro ba do fe di ameli giri pa ta ba ja ta ru ya anin gutu fala ta fa'al ga ja tinu fa innaka idza fa'ata zalika wa qad ja'at gaga wuji matsainuka fasun wa aftir kiyazu wa giya wa kun nan na kiji kiyamu na lomo ki wani yoci wani ne fa yana lijin sa jika ne ka hakan na kawai ya ki ta ke wago wa inna li ainika ne ka haka ɗan yawa maji ya ki ta ke wago wa inna li zaujika ne ka haka in yawa mace ya ki ta ke wago ibn hajari wegan wani a riwayana al-imam Muhammad da Bukhari to ta ka na Nasa'i a galun yo galo sai jayu sai raka ne hadisi 7942 ibn Hajar ga rawa la yanbaji li zauji. an yajhada na fil ibadati ugwai ya yi ba nu ga minujin wani abu ibada ni taba kiyamu zai taba wani daga naji can an ga su ba na hatta yanzu fa'ani ya bi haƙƙi ya ce jima'i wasu sabi na wata shi wa abokan na ga su bayi yau na wa abokan wa da wawan shi na aiwa can matsala ya shi da gutu a bai shi sai fani fi miwe yau ne ko abun dunumaya anuwofu a ti ṣe ewofo a tulare dan aso alisunaya akata tazu awon da wuya wa yi fún ní olè kó wọ́n fún látò wọ́n fìlàrẹ̀ dán wọ́n tó akéèdè sí kátó máa lọ́gbà ní gẹ́gẹ́ ní àti kíá látà méjì méjì ẹgbó ògbó ẹgbó ìfi tì lòjì lẹ́gbẹ̀rún àdóbi tó ta kẹ́nà wà bẹ̀rẹ̀ fúnṣú fi wọn náà àtìyà inú tó agbó tó ṣọ́ fi wọn wúrẹ́ ogó ta ibnu kudama wọ́n ga almugunio volume 8 page 127 kitabu shiratin nisa wal kulwa ga wa qala ibn abbas ibn abbas ne inni law uhibbu an atazaina lil mar'a wa ji tuwa ga mu fi pani mu fi miyawu kama uhibbu an tazayyana li kama الله تعالى يقول إبن سيد الله تنقى كنا مثل ذلك إن بالمعروف وللرجال عليهن درجة إبن سيد في يوري مثلا يشبه وتتيتي sai zozo bai yi nuwa yin gashi kan goro waje ya numa a a sai lofiska sai zozo yuyi sai matsa yuyi ta sai lo zabe doshi ya bai mula doro cuta ya je wasu ja waje ala bai na kuma wajatan wa rahma annabi sallallahu alaihi wasallam ga kullu shay'in laysa min zikrillahi lahwun wallahi illa ya kuna arba'a wani doro ne jiki fayar ya kyale ya juyo ban biyan gumi mini ya guni wuce mula ba su rajili imra aka hu bu zozo gangani da yin yuni da mini hu imamun na sai gagu biyo matsala ya shi da wutuwa ni ci gbawajin ni sai ga yayi nuna ga gawan lovu jípe gáṣì tí òun ti gáàgẹ̀ ní òun ti gáàgẹ̀ girlfriend náà wà lóòtẹ́ ẹgbẹ̀ káàkì débi òun ló bó bá èyí àti ọmọ tọmọ ṣìṣì wọn ọmọ jẹ́ iní náà gbogbo wà gẹ́ inú ọ̀gá I love you ti ina son ki kai queen wọ́n sàgẹ́tọ̀ queen ole chile chino to chinele chino chi chile zano za mo ti ti ti ti na develop the andonere abe ben na i love you wele ni yebo we kai we satini kai we je wo do ga ni ade na a kílẹ̀ àtàtòjẹ́ náà wà tí ẹgbẹ̀ ẹgbẹ̀ tí ń na tó ẹwẹ̀ wú náà fi ní dáàtí ó lọ́nà ọ̀dọ́ fìlìmù ìbí ní ẹgbùn kẹ́ wà ní dédé ohun tí yóò àmọ́ òjé ṣìṣì kẹwọ̀n yìí ọ̀gọ́ wà gẹ́ inú ọ̀gá ìlọ́dún yàn a náà àbẹ́ ẹ̀gbẹ̀ yàn ṣe wá wà Ana Abdullahi radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات سلاسل فأتيت فقلت أي a أعب إليك النبي صلى الله عليه وسلم Otu amurubi la'asutu, wuce na anabi, ga anabi, anabi ba zuwa yabo ga wariye, ƙala anabi ga Aisha, zanen yabo ga na yi nuna ga Aisha na, fakultu minar rijal, ga anabi mini ya zaba ji ban wuye ga wani, faƙala anabi ga abu ha baba ya ji zagi wuce, mana yana na Aisha. قلت ثم من قال ثم عمر وسنن زيغا نبي سنن عمر wani annabi ya jani annabi yau ya boye yiwu ne ya aisha nan ya gogo ga je yi wasu egun laji nan na i love you love me nan i love you waga daji wasu ya test ga yi wa yi yi ba

àmọ́ òde ṣìṣì kọ́wọ̀ ìwọ̀n ẹwà ìní ìlú pátá ìlọ́gbìn ológun òjòrò wà gẹ̀yìn rẹ̀ oṣù kàmí jíjẹ́ oyún oṣù márùn-ún wọ́n dé márùn-ún ẹzúgún ẹni lánà gẹ́síà inú ti di dambó kwa Usmata,

ngo an ni gawa sai joni an ni gawa jo ngo ngo ngalla za ngo ce shi shi washi washi shi ana to yin gobe wani wow nga ka nan na wow subhanallahi hadha khalqullahi layi? gaskiya kan waya aljanna bo mi da dalilin go alhamdulillah na a mutu isa ga ihe zai mace sai ne wa jinna wa wa ga wata biya jinna ji kamfani biya sun nawa yi wa da ba ta nauyi ya je wata style with no to ogun awon last month da alina wallahi kanun funa ma na yin hajjar ga koyi ise yau ne ku ebe wa jinna je bu muki wa wace da su su wace ganga gaskiya ya ladata yin zagi tibi na ku wani na bici ewu ogbo wela katatatu ewu ogbo wela titu ewu ogbo wela tina ewu ogbo kaji wunda abatela da ya jan waje ewu ogbo oge minti ba shi ofe ji kwalliya ewu ogbo obe wọn ngwe da jọ shi ma oke da da shi na harko ya ke ajiya wani krimina ya gaskiya krimina ba girin ne wani zaji mai cikin ngani ngani ga waji wati je ti ni wo da lo ti ngan gaskiya hu logu ni wuti ba mo de ku logu ya ena waji wuti logu wa nga wadi de de ha masala egbo ti tu fala lain we annabi sallallahu alaihi ga inna aisha ala nisa'i ka falli saridi ala sa'iri ta'am falalaina na aisha ta tiye yin zagi ne kenan wuce falalayan sarid na ta ciyen yi cire nan imam abu da al-bukhari to muslim to tirmidhi to an-nasa'i to ibn majah daga ruwaya na ibn malik on gago gago ruwaya na biyu a shek mashhur bin hasan salman fatawubo fatawa shek mashhur bin hasan salman page 44 rakami ne raka gabi ta ce rawal mar'a ganzagi tuqadmi khilal al-atifat wal nga ya kona ka jin zagi jino nga irin ga wangi wani sai ga ga wangi ɗaruwa ko faƙad kana ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu ma fi tafsir ta'ala awa mai nasha fil hilal wa fil qisam ghayr mudin قال يقدر الرجل أن يجعل كل حجة تذكرها المرأة أن يجعلها عليها hujjan jo ne za yi gagin wa alabe ne bane zagi magagakun baya ba ji ju ciwo ba shi ne ebogo ngal li anna fil khitab ghayr mubin fa yaji haja ila al kalam tayyib wa antum wa antum la mashairiha ngo inza jawago to daga wanju yawo ngo le ko wage do da ga no furu su fuwe nanna ngo so ko ko we senti sami buru to ne waji guba wuta ma na wulari ne je ngo oh, so ma la yawo ko wa ngo le wa ce da fiye bibe ngenji tiji wenji tiji ga kai malama enji ti wuce mace enji ti na ga mani kawai ta yalbo mi jiwon wa muku wani ani wa da ni mata kasan nga nga so nka so nga to ko to wa se futa gado a gibo gonji e ba ki wo enji ti na wuji enji ti na wuji na wa ti yo eh wa wa ji zuwa wa go wa ta la biyar wa ce e, comment mhm. amma wayan ji ki jin wani mata ji wani da dacewa ne a yi yuri ba gujira su nan ga yi ba ko wani fita ba kai nan na kyan na yiwa sun fita ruwan zala fulantar wuri suke fito suke ya fulaji wa bu ni bai san ga ah, ma na kenan yes yan na ji jara mutaka ne ba da yi niya ni ujara wasan sai e gangan nan ya ji wagoge kai wacce ya kai sako alhairi sako a yi goga kimino yi kai ya fayi mafi yi wọ́n bá fún nà wọ́n tọ́ ilé ti wọ́n yẹn jíṣe jí wọ́n yìí fún wọ́n wọ́n bá wù wọ́n ayé òun habba mana ai baka kyauta ba mugun fi sabirin ugo ya bolo bolo ba na so nan nan da wa ke ruwa amma ruwa te ne ni wata number 2 waje Number three, wajen tsafta. Number four, wajen kurame. Number five, wajen bokwe. Number six, wajen kazan. Number seven, wajen kazan. Number nine, wajen kazan. Number ten, wajen kazan. Ta wakil ka ake rasu kamila, wani ce na safayi fiye sun gaba su kami gurle wa gado fadi. Wajen e, wani e, a suwanya wuce na shi wajen fadi da yana mala yan wuya fadi da su je su mutu. Iyi, alkohol ya tsohon gogowa fami yau, wọ́n ti fún wọn number two wẹ̀lẹ̀ ẹ̀dẹ̀ yìí number three wọ́n kẹfẹ́ number four wọ́n kẹta sáájú number five wọ́n kẹfẹ́ jí fẹ́ ti gbádùn náà wẹ̀lẹ̀ náà kẹ̀lé máa lè ó mẹ́lá tún ni ìyìn wọ́n lè kó fẹ́ lóṣù náà wọ́n tún nga náà ń gá kéde láti àwọn yi gáfẹ́ dabara ne shiga ga manipulation la jiro ci la jiro mo ji manipulation ya mari ta la ba ni bu wayo mata le gbo be ni ba ta yin na yin yau goma in ga jiyan doki ya bawaya na a jiyan doki na yiwuwa jiwu cike a jiya na a nabi sa a salmi laifin kan na mu'mina in ka da amina kulukan razu ya min ha. ga shi shife na yin yau goma waga yin nugbe wata jiyan doki nuji na yaji da wadangu na jujin kuma cike ana nan wa mai daji na imam muhammad da imam muslim ga gobe daga hadisi ya abi hurairah sai jami'u sai jira kan hadisi 741 Wane gan ba da ce shi shi imi daga jiyan yi kyauta ji kuskure wa ji da kofo wuce ari na ma sha Allah imi mai kuji dubanin ga buwa ni mala ji kuskure da ma ma ji no wa ci wuce ne wa so fa duniyan nasu sai ta alkhairu ne wọ́n kí ó gẹ̀ inú ọya sacrifice gàgàrù ní jínú gọ́wọ́ owó náà wọ́n kí ó gẹ̀ inú ìdẹ́gbọ́ méjì gẹ́ wọ́n náà ọgọ́wẹ́ ndọ̀tí sàgọ́wẹ́ ndọ̀tí jẹ́ ìlìmí gọ́wẹ́ ndọ̀tí jẹ́ gashi shi fen nan bayan yau nan ga te jino to kuma ga te ba duwa tuno sai ba duwa da sai sai tuwu ba kawo maga te ne fi jo cha jo jara ga jo jara iboro za an jo iboro ga kuma ti jara iboro za an jo wa te ti go wa gba gba iboro sa yo wasi te ko si meji ganga ne sa shi ba ni ejin o dan go ti wa yin la yi to ne wa be da la la ti la jara wa no zu a te ta kan yo ba àmá ráyè òṣìbá tó àtẹ́kẹ́ ẹ̀kọ́ ìdí ètòjẹjẹ òṣìjá ara tó làgbà làwọn tàbí tẹ̀lé òun náà àmá ní ajá àwọn ìdílé ní lúgbó lè máa kọ́ ní àkàn òjì bẹ̀rẹ̀ ìdúró mi ní wé òjì sí jára lúgbó sábọ̀ yòkó ya ga inni ya wato ci أخرج إليكم حق الضعيفين اليتيم والمرأة حتى يزعبوا بعدين يزعبوا شيء يزعبوا بقوة شيء ليجين دعموا يتيجن حتى يعبوا يقوم جيران جيران لجي الألباني قاعد يسمى حسن سيدان سيان الألباني رقمي 1015 zandon da na gaya ci zagi bi na kuna wallahi to ci gaya ji duwire zanen magayin wani zagi cinan nke le nzagi ebe dẹ́rẹ́jẹ òtí mẹ́gbà nzagi ya na tó ẹ̀kẹ́ àwọn àwọn títí ọgbàlẹ̀ lítàtì mẹ́rẹ́ yìí láàmù núbẹ̀lá yìí bí i àká mi ní ra sí mẹ́sà yẹ́ muhammadu bin abdullahi imam page 7 wàlláhi dur man káàlì min salaf ma akrama illa karim wa ma hana hunna illa la'i zandon gwawon zagi can sai na wuce gashi za wuce ko zangon doma zagi wulakanci a sai wallahi ta shiga wuce ba wa kaifa la musulmi almuslim ummahu allati hakka alai ba da sai za shi wa wannan cana ba ya ci so kwaci da mawacin ne yake yin nazanin wa kaifa la yukrimu uktahu li abihi wa wa wa cana ba ko yi goma ya mu ran rote fala yukrimu bintahu allati hiya qit'atun minhu kila wa da washi shi eji zagi no mo da ya wucha na fini pat na ko ga mu da ke ro wa kaifa la yukrimu ammata allati hiya kamithla bihi gogo wa kila wa wucha yo mata iba bo wujore gogo fala yukrimu zawjata allati hiya sharikatu fil hayat in yawe kila wa wucha zabatiya rayuwa guru nala minha hal aulad imin na gama gishi yawon arjal wa nisa to ba ji to na gishi gama yawon wa badalat lahu nafsaha wa umraha marayu bata la yawon ebogo fi sabilillah sai wani ni kire ebo ne wallahi ba jin da ciwo dai ne ga wanda kai da gishi yawon shi mu hawo shi da yi e tiye ni bata unga ju wala azaba ko ko frustration kai Allah ya yi ya ci waga daji waga daji wucin buwa waje ga bukata wazo sai biti jimbe sun yi a nabi sallallahu min ezozo min ya zaba don fatin da cin ya zabu yo yamnau ahadukum ta'aman wa sharaban wa nawmahu idza shebo zan wa jinya ko wa tiya ko wa min liwaji falyajil rujua ila ahli idza diga bukatun wa zunga dun fuje gudu su su yayi ebo ne ka e ko mo e don bo ami wo so imam malik da imam ahmad al-bukhari da muslim da limaja za ku bai daga hadisi ya jura rabu sai jami'u sauri raka mai hadisi 3686 matsala ya gbawabe guni kemina oga ila muhimmanci a tita a cewa na muhimmanci a yi yawon ngowa ga yi wa wa ga yi wa yi yi wa ma wa ga yi wa mutunci ga wa ga yi wa mutunci ma ọ ga agba ọfiska na ọ ga-aba ime ofiska ma ọ ma ke bụ mu alaihi ga lami na wa hibali a ti ma hibuli nafsi imani za a gumi a gowa ya na gowa ya ji na wa ta ciwo masala ya gbawa bai mutu shi lugba ime oyin

kakuna wala jewa nan sai ci wala jewa ko? Kunji hankali ya wato ji da su kwai ko? Ilu asibiti abu ya ji an kuri da bishi dika zai dika zai dika zai zamani sai da lo. Sai cawon yayi, sai cawon yayi jijina ni, sai ta asiri so wace wunshi wunshi kaza wunshi kaza wunshi kaza wunshi kaza.

mọ́sálẹ̀ ẹgbọ̀n ọbẹ̀ wútọ̀ yìí kánú ti ga lúgbà ibi gọ̀ọ̀gẹ́ ní èdè lọ́ọ̀bù yẹ kàn wọ́n tó gé ṣe ìwọ̀n bá àjọ́gẹ́ dàkẹ̀lẹ́ wọ́n yẹ alkhairi yayin yoji kai no ga ji hadin ya ni tuwe hadisi yana na Aisha gau la la ya be ce da jingo ciwo da yake da la ya jina na ajijo na mukin mummale na na ajija amma ne za a zama ma bi fetu ajije ya kan dondo har su babu na ne diga nan yizu a ne ya jan nan goye nan gila ga da la ya yana na ajija har su babu nan ga ne cewa ga yin zagi mai tabun gali na na Hadija bana nan a ni diga Hadija yi ma ji da mi ta kunu da rifi ma ni mun yana Hadija yi wudu kiyu ya mi ta kunu mi je obe zan go tiya na Hadija ma ji ji ya mi in zagi da ma kenan ma ma ji ji ya mi ya la ni Ibrahim bana nan Hadija ji kaza Hadija ji kaza Hadija ji kaza Yau ne ku ba ta Hadija ji to Hadija ne amma ya zuwa alkhairu wuce bata ne bai tuye to shi amma ba yi dan wani yi ga alkhairu bata ne ma su ne yawa zan wuce in ga ila ja da bayo Allah kiyaye eh ngbani no we gba ni ngba kilo ti ji awo no me ji e gba e eh, ji da we ilu ogun ga o ga ila ndo ga su ru yi àwọn ga yi no ya mata no wọ́n ṣì bà dín gúbà ṣe bà inú wọ́n tún yé èyí lórí ajínà náà ṣàgàrà kí àníbi ìṣẹ̀ gbọ̀ngá àníbi sàtún kalẹ̀ fún ìfẹ́ ìrìnlẹ̀ sáàlì wọ́n lù ṣe bà inú yẹ lórí ọba atákúrẹ́ ọ̀lá ìwé ìjìn kó láyé ọ̀dọ̀lá kàmù

wògẹ̀yẹ́wà wà ẹ́sà wà ìyẹ̀ ọgbọ̀ ẹgbọ̀ inú ọkọ́ tẹ́jì ọyù zùgbàmù ǹgbẹ́ kan zuwa cewa gan nan da ce bisha abin da misallan rumi ne ga ɗan wazu ɗan wabu wanda ke wa ku sai shabu ruwa mai alasa da bari gida wasu daji wajen bojin su yawon ga wasu ka ce bojo wasu so koto misali ne ba za ta wasu ba shi ba wasu ya bo shi ke kan zuwa ce tun ga abubuwa jire ba shi ke ba amma waje kawai babu gandoro yanzu ci doro a foje a jayo ne a distaci ba ta yi niga a jini ci gaji wuce jirgin ko mace a a bayan yau turore da laka mujin ta hmm? da layi ji da ko da shi ka zai ji ba shi kenan ba da gwa tomato ko ba shi kenan ba buje kore.

imamu ahmad to abu da da to annasai daga ruwana na aisha za ku go sai jami'u sai ga kaga hadisi 4997 dan yace ne ga kifin tabiya na saraji ko alaliye yo na musulunci jigina musulunci wuna matsala ya shi ba ci sai furu wace ba da yi ne wani wuji ya da musulunci buwa ana nasin radiyallahu anhu kala ana su gan كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل هو والمرأة من نسائه من إناء واحد nga a cikin sa su mani fiye kuno zan da sake yin nushi zai gomi inda ta ga a la ila illallah a jima ga yaje ga bai ta zuba wato zakari da ji lalace ba ni kano fuwo yi da waje ba eh, wuce ba ta yi da su da ji ndepata ngole aye dikio aye de inyo ga de de igbo ani ogbo inyo se de lawo inyo wo ye de wa mana kiriki do ga za hanji Ka wajen mu'amala kirki do bare za ga frustrate ko ni yo ani tin ja ara yo ani tin ja yi mu ji mu ji ge mu ji ge no wo tuna ni in yi waye ga shi wajen rayuwa ke ba da yi dambu ko? ina ugani so wani ibanin zango wani da ya ko biye ni na yaɗi wani waye ba waye sayi kan ya zawo ma waye da sayi ina gajin hajjari waye loje na yi zashi ina gajin hajjari waye jan taziya ko? ina gajin gbafa waye bayan gbafa ne

ọ̀gá ẹjọ́ ọgbọ́gbọ́ àkọ́gbọ́dọ̀ ogun ta ní owó ní òye kọ́ yẹ́nà ajẹ́kọ́ jáàtì láyà ajẹ́mọ́nà tó yínú ó ti pátá wọ̀ bẹ́ẹ̀bẹ́ jáàtì inú òtì ìlówó wà mẹ́jì wọ́n mẹ́dá ẹ̀kọ́ àti ẹ̀kọ́ ọ̀dá tó yírúgbọ́tí ní alibi sa san ga mumi ne imani gugana ngai da na gaje tabiya wa anjina da na maji alafai daga na da na gaje alafai lo ya dushi na sai to ebo ne ya fodan wa illa fa ce malaika kuma ina ci shi malaika ne a sai ga Allah da na to aliya na ga to yunu ga goye ga wuna da na maje ba kwa na ga da gugu ne Allah hu jan zaka sai ji bololo bololo bai makwabci alibi sa san ga malaika jibrilu uku ke a bauteji wasu ke yato aki makwabci su aki makwabci su aki makwabci har su ba abu da kai makwabci a da biyun gudu ga mutum gudun nini bai ne ne ya ke makwabci ba mai ya ke teku na ke shi makwabci to gina ilele daga asali ko ba mai ci a ke wuni cewa alkhairi ya zama an a ne biga khairun nasu an fa'uhun yin nan zane ji alkhairi ga ya zama jiji na zane ji alkhairi ga ba su kone ne zane ga ba alkhairi ya zama jiji ganin so fe ba alkhairi ya zama jiji wa alkhairi ya ta ce ko cewa alkhairi ya zashi ga fe ba alaka ya zashi mun sai ji zai sallama a ne biga ke musulmi ta ke musulmi wucewa miliyan goma nga kumbe musulmi jo sallama nga yiwe nga jolo nga wanda siya be nga jojo na na siya na juwa na juwa alkhairi na nga ti ti uci jan alhamdulillah ga jogo ya rahmaka allah ka ku mawo mamu ga jojo allah su da sumi kuma ga ti aji ha da da tuje na yizu sai da tiya ga sai le tiyo mu alayhi sa sun da ce juwa ya ni ga sai da tiya ya go sai be ji fari be ce be juwa wani ga yi musa na sai je to sai ya ji zakan zakan da so mu fu wani sace eci wani lusa mafi kura mai bane kura da musulunci ba musulunci ya dage nan gashi shi wasu yawa ya guza izan wanda na ide na yi dambu a ai guza ita ya wasu da mu zakalai ci bicu mu zakalai ji kuskuro ki ji zakalai ne na kima zan da shi ya problem mu ji wujo nonu masu kiba tsawon wani kundoro da kai ji hakimu a na diga ya zai shiga ya yi ma ji imani mala ga da niye ko jagwa na e ga te ji e te ji musulmi gumare e ga te da lami tu ai buye musulmi jumare e ga te da lami tu ai buye musulmi jumare e ga te da wa lara musulmi zamare te da wadu jari zamare ba su wannan ga ga kuskure da yawa wa zo su ko ga la ya mu ke annabi ga fisko suna wani jira za mu cina waje lada na sai bula ne gbe za shi ma a ga anabi wa bula ne gbe mushirki ja annabi ga inni lam uba afla anan atinu to ya e gomi lan teza ne bula ne gbe za na inna wa inna ma bu yustu rahma atinu to ya e gomi lan tera man ya za shi mai bata wa gaje e tafiya kirki da jama'a wale a tafi inuwe wale security ko mana wade zai sha ya buna wade zai shi wa lagun kashi kashin wade zai sha ke lagun sanan ko energy mun ga ke wani kwaci wa ya fara ke buja wade zai shi sabu ki da alaka wa jube ya amadi yanin amma wasu ne ibayin yi nan ba za ta biya da lashe wata yau ta zafi rai ba ta zanuwa wasu ko agwaji ne zanuwa sai yau wọ́n sì mú tòun gbọ́ ìyá àlọ́ àìjẹ́ náà àndó ọ̀sán fẹ́ jù kó wẹ́jìsà dọ́rọ̀ sọ́lẹ́mà àmájí ẹ̀jọ̀ wẹ́jì ẹ̀yà tí ó mọ́ sọ́kó ti káà ìwọ̀n tó so gan hankali ya su daga shabenin idan ezo tsuya da fitinin ko? ila haka a yi ga wuta ebo na fitinin ga daga sai tugi da fitinin sai ta yi shi lafiya fitinin ga daji ẹgbága jìjì ìnira jìjì tàbí ọmọ àti ìlú ìlú fitina ga dabe agaba wi ni atebe jigbo fitina ga dabo agaba agabawu eji ga je kunji fitina ga dabe agawo won da police station ko da kotu ko da abuja ko da fiti ko da kin wannan waya je e jiwo jiki garo makanta na nga ya sai laji safa da marwa da ba go mana na dabo ko fici na ga da be e wannan wa je e e o ti ga na mi da su ga yaya e so biya ti su ba ja ga biyo le ni ga je ga ore e mo be ga wa su ti ga e wannan tun ga lo je su da da ni ti ti ga ni na e ti ga ga ko to da baki bo zaman lafiya da muwa ya e da fiti e ne re ebo na fiti ne ga dabe ene me gabi a wada hannun kile o ga abiki da mbo mace wata gbanin ya sha ina ofe na wata yi, wasu yau ga fi mi na wala mi ci wa abotu wa abotu wa agbogbo yara wallahi bi na hada ne wasu na ke ya yi wuce wuce ji lalace fiti na yare

wọ̀gá ìfẹ́ ńgbọ̀gbọ̀gbẹ̀ ìpẹ́gẹ́dà sọ fìtínú yé zanen ma fìtínú sọ ayé ń gá sọ lè yes ǹdẹ́gá fìtínú sọ ẹgbẹ́ wunde garuwa wanda chi gada ba wunde gada na ofe gada ko ga gada ofe no sake kuma da gaba da ba kuru ofe fuda shi kiwo shi kenan samu amma ibe famili na waga ala ya hawa sun yi ore gaji ya ya na ẹgbọ́gbọ́ ọ̀gá àjẹ fámílì máa yàn ní ṣàtìkí náà wọ́tọ́ ìdẹ̀wò ẹ̀dọ́rọ̀ jù wẹ̀ á ẹjì máa gà áwùn ẹjì mẹ́kàntà òun láàájú ó skúl fìzì àwọn ọmọdébò ìdàjíjì ọ̀rọ̀ wọ́tọ́ ìdẹ̀wò ẹ̀dọ́rọ̀ jàre skúl fìzì mẹ́gúgà àgbà ọgbà tí mẹ́lẹ́ náà wọ́n dẹ́wọ́ gaskiya guji guji wa wato lojo wato lojo mai rumi na jaji ya ne a duk wula kuke ma akwai ya umar dabu wuce tun ga ya mala wallahi wa sai wani faci wa shi ma la ba akwai je me shi da wani wuta bai dole ne sai wani wa ga fiki da tsaye wa shi da ya da shi da so faci da bele wayo faci wa shi kan wa ni ko sai wa sababa fi sabilillah wa ga ya family man ne ya da fitine aga ga ga fitina dono ta ji bainal mushrikin magaribi eh eh, eh. buɗe almashiri kai ne wani magari wa sai ba duwo fondoro sai ba kwa shi lafiya e ba da zuwa lafiya a daidai yau tsawa shi lafiya a daidai tumbalo fiti na shi lafiya ya ɗan mini masifa na e wa da rampart ya bai laza wuyan doro Allah subhanahu wa ta'ala magana wala taqulu nafsan allati harrama Allahu illa bil haqqi e ga wurai na sai ta ajin haramu ne sai da haƙi ni fitina ga da tsani e da jabe ala zu ko su ala to su koye fuji to su kwada je kashe abu ji abu yi je san ya bi wuce mana zaman lafiya da ba waje to wanda yanzu ga shi ya gina zanu waje shago a fuji yamma da goga ga su kwari cinye ulo mai duguriya ada ba ga su kwaji lafiya gani ya shi ga su kula fitinin da bida wasu kwalu da mu su kwaji lafiya lafiya wa ba eh da ne fitina na kuwa ego go biya da fitina rai baba na jiwa gudiya da fitine kata waga cimbale ta yi gada fitine jishin gato waga cimbale waga e ya gowa tanu in ga yi gida da jiya ba mai zan ba rufu lugba wanzu za fitine jiyoshi a wobe ni wato waga egwe egwe wadda ẹta e na ajiwo wọn gbá nínú wato waga wajida àwọn ẹni gẹ́ ti gbogbo gbá náà kà dédé yes ngọ́ ogẹ́ egwe wadda ke ni wage gwanwu da wani umariyau ko ini ce ti yi gbawaci da waga abu ga wani abiya da jiwa wujila da ya dawo ko a ya dawo maga wa bawaci wacce na gama hmm. na hu wajen yake wato ma ni yes shi san ya kogo ɗaya da a jingwamin alùgbà ẹ̀jẹ́ kan náà òmòdó wọnú fìtínẹ̀ gá dàdé yá àjẹjẹjá á tẹ́jú kó àwọn ọmọdé tó ó gá ṣe ń jí kínú fìtínẹ̀ dàdé wọ́n jẹ́ tó ó ewó fi bá ń jẹ ọdún náà ọmọdé atm card za o máa délúwà ẹbọ́n lọkọ̀ fún dẹmọ ah, ọjẹ́ inú ọdún náà ìbí wọ́n wewa mai kasa malin launin rafi bikire wani alama yare wani no problem ngo ni alamu ga wani yau kalu alamu na wani da gato alamu kile yin kuma zuwa wula ya to asibiti a nisanari a ga doktor da ya kwanan kwasu da mu nọ́ọ̀sì lẹ́yìn jẹ́mọ́ ní gáyà jọ tẹ̀mọ́kọ́ dàṣí rúrú fùkà bí dàṣí rí ẹ̀zàdì dàṣí kẹ̀lẹ̀bẹ̀ dàṣí kẹ̀lẹ̀bẹ̀ àgágbé fámàkà ìyẹn òde tí àgọ́ tí wọ́n lù sí yàrá ìyá sáré yàn sọ àìsọ sọ fún gígbé a ní sọ fún gígbé tí káì mú làkàzọ́ sọ fún gùn làkàzọ́ òye wú káàkùn náà di bìtí lọ́wọ́ sílẹ̀ gúú jọ ní àti ìtì mú yá ìlì tó ní na àgbẹ́ àgbẹ́ fámàkà ẹ̀họ́ ni òye láwọn ẹ̀bà àdúrà bá rí na mọ̀ sí na sílẹ̀ na wọ́n na ní ẹgbọ́gbọ́

ìlàdí ló ti bá ǹgẹ́gbẹ̀gẹ́ títú sókótó àgbẹ̀ títú sáà tí pátá káàkiri ààrẹ kóòdù sójà pátá ìkáàkiri pòlìsì pátá ìkáàkiri lọ́yà pátá ìkáàkiri kẹ̀lẹ̀kẹ̀lẹ̀ pátá ìkáàkiri òṣèkẹ̀lẹ̀ pátá òṣèlẹ́gẹ́ everything sọ́tọ̀ òṣèkẹ̀lẹ́gẹ́ àjíyà ní mọ́mọ́dù gádẹ́nu wọ́n láàrú jílẹ̀ ìbàwà ní mọ́mọ́dù wa sàásọ́lẹ̀ àníbìgbẹ̀ mọ́ǹkàlà ní àfíyà káàkiri tàbí ká yẹ ju ìkáàkiri náà faƙad ba da ya duk ka zaun da jika ta wato da gona gashi wajen abinci kishiye ne mafi kina wasu ɓatin ga wato ne wasu kan yi wasu gari da nan ezu goga ni karu je ga university ya ganna lware ta ga masu ba da nan da sokwe ganna lware

ya za shi cewa ga national id card goyi kafirci zanto daga national id card goyi na shi kafiri umarje account a rake ban cewa su kunke da national id card man don a da ake account a ke da makufuru ki kuje zai makufuru na. Eh, eh, nga to wo so ko yi ti ga ni le mo yi e la shishi e gwe la e shi ngo ko papa ta ikati ko babba ta yi kafiri the same da ne gan ci mazuku yadda ki an na guta ce wauke da kofa ne yi ki ci kuci hukunci ya kofa na wuci lona kashe ya gwana guta ce gungun wani ya wuci imani zane ci guta ce ba ne wuci gungun kofa iri ni magalo ba la ya shi ne ẹ̀ta gan máa lẹ́wọ́ tó fẹ́ gẹ̀mí láwọn ẹ̀ta gan wọn tó gan máa lẹ́wọ́ tí ẹ̀wọ̀n ti fọ́ wọn èwọ̀n kó pa àwọn lọ wọ́n máa lẹ́yà káàkiri á ní tuntun wọ́n jà á jà wọ́n ẹ̀bọ́ wọn ẹ̀dà tó sábìsì jí yẹ mẹ́yù káàkiri á kí lọ́dún àgẹ́yẹ̀wò sí ìdọ̀rúra yẹ gbẹ́gbẹ́ sọ́dọ̀ pẹ́sìn ìdọ̀rúra ẹ̀jọ̀ tẹ́kẹ́ ẹ̀lá daga mamaki ɗaya yi jiji a gano la'aunar lakwata illa na a ga national id card federal republic of nigeria no problem international passport na waye wani na waye ko wala alu haji ko wala haji yanzu cinan titi babu federal republic of nigeria haji babu a kai la'aunar lakwata mai yawon kai la وكلمة لا هي الولياء لا بعد باسبورت يوم ẹwọ́ súnkún plate number súnkún a ń yìí lébẹ̀ fúlù ìgbẹ̀ ìṣíṣí kọ́ ọ̀rọ̀ ìkùtù mùsùlù ń jọ lágbẹ̀ ti gáṣì ń gáṣẹ́ rẹ̀ pátá ìkáàbìrí ń gájẹ̀ ìnàkókò ìnàkó ókò ìdàkó amma ga babban zaki ta sai ka ta ba babban to ga ga gafara ba e ga e ga gidan ku di kike no ne ku bi gindo ci jabo yayi we ga nu ga ganya ji ta sai ka fi ruwa ku mu sun jama wai mu mu ni ga ki mu mu da ji mu mu da kene ce ta tabe yes amma dai zuta wana ega eh, ga ega ga yan lugwa wallahi ya lugwa والكفر عندكم خلاف شيوخكم وفاقكم فاقكة الإيمان إنه لكافر تنقى أدقى عليه با إذا ما قاعد ندري بيسكوز أهو تشيبه إيماني إنه يلي كي في سبيل الله وبيبه والله مسلم يووز مسلم شوية كنتكو يا وبيبه قاعد أواز مسلم شوية ويقنزان آه بقى فرع وان za ma kana yi lazo da namu na ta fili mushiki na wala kana wuli kurba waga za na wazu musulunci a so ma zuga ta musulmi ba waga za wazu musulunci e ja wa ja lalli waga za wazu musulunci na waga ne kai kwa alkiya na da ni za zalin ga wata ya bata ma ban da zanne ina e waga za wazu musulunci na waga ne kile zanna alwa aljanna wa da nan wa na wa zuwa wọ́n yé gẹ́gẹ́lé gẹ̀ẹ́sẹ̀ ẹgbùn lọ lọ́nà lọ́rọ̀ àti àwọn yóò gẹ̀ẹ́lé láà fi sẹ̀bí ìrìnlá ní ìsúnlẹ̀ tó ẹ̀kí ẹ̀dà àṣíṣì wà gẹ́wùn yẹ́ ti zàkẹ̀ẹ́ sẹ́lẹ̀mà ẹgbẹ́ tí ìwò ìrẹ́ ẹgbọ́n ma ya ki shi hukun je zai jelo makanta izala ne ìdàgé ìlú mọ́sálásí ìdàjí sálẹ̀ ẹjí máa gùn ní máa pọ̀ yí ìgbàlá àti máa jù sálẹ̀ máa rán the same person jẹ́ kí ẹ̀jí sálẹ̀ sí ẹlú mọ́kàntà ìzálẹ̀ ìdàjí dàwúkà fún wùtù mẹ́gbọ́tọ̀ sálẹ̀ rẹ̀ kò jẹ́ jí dàwúkà sálẹ̀ ni why wacce ne di same da ne da nga shingano waje sallah gida wani fi sabila da sallah jima na cikin daga da har ba da yi don ga wani di sallah eh da je ne daga kawai waje ji ni da di sallah da zuwa hannu daga shi ko da ba da ba da kawai da di sallah wani da hankali ne ke cikin kanka a iza lu ja bi salati min yawmil jumu'ati jirinin bidane ce ja albarka so ko albarka la mai keje yace ba so ko so ko bidane Yin ba ne fiye ba ja wani wuwo ta ta ba abu a zai imanin sobere so ko tafi sa da soga bici da da ba su mugar ba wani zuwa da ita ham iga ji wuru wuri da shi haba mana ja buga bai ke jiye da ke jiye ke ya to fata wa yin zagi ga na luyawo mu tabi da dole ya musulunci da ba jiri la fajiran ka ga maje jiye jiye kafiri ya mu jabu ki amma ya gaza zuwa rususun ya ga mamaki rikici da wani ya buga bai ke shi be zan bai ki kya ga fiti na tsaye gan a yi awon azun bai zahiya ko a yi awon azun bai kafiri jiya a ta azun yawon wuce ya ba ci wuce na suku gada dana a bela na gina suku àgá àyà àjẹ́ ìdíjẹ́ àrùn àyà àjẹ́ ìlàsálà bẹ̀rẹ̀ jìyàn àsálà àjíjẹ́ àsálà lá kashi aga lama zamani a nabi a shan sallah ko fe bele ani a nabi da shawara ji be fa gushi kashi doka ci wale ani ga e to ga fiye mini masiba nan wuce fayi ne e eh, ya na bai gugada an zugun zalwa ci kiya kiya kiya sala azuwa ta gani foguba kami jama'a ja wani foguba different da foguba wancin da mai azuwa foguba da ya yadda yufo jama'a ja wani ɗata ne ga a jinsa kuka da wani ɗanayin nan majan masiba na wacce shi ba ni wai dai ni. Ni ci gani, ni ci gani nan. yake shi ko wanda hankali a migan mako guba gumi na mina buwa ni mada yi mindo gumi na buwa bida imi ni ya mido bida hau mugu mide bai shi shirin na no mishani ne wuli ya zuwa ga malin wuya fiya sun yi da gwa yi girsa sautar ba su kowa yin gan da yi ne yaji lafiya sai wele gan da yi na yashi ladiya eh hmm. jama'i yi lajiga da gamiya igigi mi dashi mi gami da bukata yi mimi wadda bai gami gan wuya azun wani azun yau ramadan mai le ga su shi ya wa azun yi wuji kayan suwa yi mai gami gan wuya azun wani nan na ni e wai mẹ̀ṣí ga pírẹ́ṣẹ̀ ba ta yi mi a shi lafiya aisha ndọ́ ilé yẹn ń lẹ́ṣà ní ọ̀rẹ́ jẹ́ ẹ̀dọ́tọ̀ fámìlì bí ó ní oh god ẹ̀tọ́ ti kẹ́ mi fẹ̀tẹ̀wá jígìjìgì lẹ́ṣù wọn cause problem lẹ́ṣọ́ kú sí sẹ́lìlì láì gálà àjíni ó dá jí lálà àti gbogbo ajá ìlú ló ṣe wọn àjíni ráfìlì máa ní fásitì síkìlìyí fọ́bì ya ogun omínà àzọ́mìlì kùsùránì àjíni gáì kápítà ní ẹwọ́ kápítà ní ẹwọ́ ga shaji ne wacce hajji asara ka gama asara asara asara agun ya dewe fi sabilin da ga shi shi a tsafiki ne ma A ani ifta izo billahi min alfitan e ba tari bi sokwa sokwa ginjo kitine e ga ba kuma ani diga la ta manoli khala aduwi ega ba kuma ega bage da gube mai kirima sai za na titu mun fasiru e baga na gube ayi ba ko ya ji akuri ji Wasu wasallallahu al'afiya ba lafiya da su kwe zamba ce ne ne ga addinin musulunci a jiya sa diga di tashi hankali ko doro alaihi a sallam ji kuda butuwa sa sallam sayyidina bakar wuji kuda buwa sayyidina umaru wuji kuda buwa na usman wuji kuda buwa na ali wuji kuda buwa famboro zan da ci ma aji bai hanya da jihad la ilaha illallah wa kalimatullahi yes eh, yes ẹgbọ́gbọ́ kílẹ̀ wọ́n kó tí ó di olóyẹ wọ́n jẹ́ sálọ di wọ́n jẹ́ àtúnyẹ tí wọ́n jẹ́ kùránù gbá wọ́n jẹ́ jíjẹ ọ̀tẹ́ wọ́n ṣì láti ọwájú ọdẹ́ ní òjìjì sí ìfẹ̀lú ìlàjọ máa yìí wọ́n láì láti ẹ̀tọ́ ìtìjú ẹbá yìí aláìpé ìrìnàjí inú yìí aláìpé ẹbájájú lọ́pọ̀ tí yìí aláìpé ìrìnàjí ẹbù gọ̀ọ̀gá àkídá àìlú gọ̀ọ̀gá àṣẹ́rẹ̀ pátá ìkáàkiri wọ́n láì wọ́n ni ẹkọ́ ẹgbọ́n ni ẹnẹ́ ṣìgá ń tẹ́lẹ̀ pátẹ́gẹ́ lázọ̀ ọ́yí pátẹ́ tí a òṣẹ́ yìí títí gànẹ́ṣì ogun àjò ìsẹ́lẹ̀mọ̀ lẹ́nu ìsẹ́lẹ̀mọ̀ kọ́ káwàá ètò wà ju àwọn pé wà sí kí ti wà líwó ìníwò èsì ẹ̀nà wà líwó lẹ́kẹ́jẹ̀ àríjà àjọ gẹ́gẹ́ na ọ̀yí ẹjíwò èsì ẹ̀nà wà líwó lẹ́kẹ́jẹ̀ òjá àrẹ́lẹ́ ẹjá àtìgbà kẹjìdàjẹ́ terrorist group jíjìjì níwò tí wọ́n dájú àìwú tẹ́lábẹ̀rẹ̀ náà ọjá àrẹ́lẹ́ ògẹ́gẹ́

eboko jama'i cuta yi lafiya ya wannan cuta albarku da ne cuta sai masu yi shi cuta ya zuriya tayi ba cuta ya aula da salihu cuta ya banatun saliha cuta asira suke yi ka alfiya ne سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام ورحمة الله sun shugaban bari a ne bayanin na wanki ya yi ya ci yawo da gangbanin ji ba wani gaskiya gangoyo na wajen ba wani da bai yi fasina a wajen shafe yin zandun da ba bagi nan coci ya yi iko da ya tulon yi kakuna mafi ne ga bai ci gaba a wani ulabi da fa

gbogbo ya ẹ̀rẹ́ yìí ni tó pa ọjà àlàkẹ́rẹ́ àṣẹ gáfà tó bí ṣe wọ́n rọ̀fútàwà ẹgbọ́ tí wọ́n ti tẹ́ ẹgbọ́n wọ́n látọwọ́ ti tẹ́ àwọn jẹ́ rọ̀fútàwà ẹgbẹ́ wọ́n sí ẹgbọ́ orí ó tí lọ lẹ́yẹ káà àti ilẹ̀ tí wọ́n wọ́n rẹ̀ lọ́gbọ́gbọ́ nítòsí dáadìrọ yawa ci ne ga o gani ga wata mo ga ayi wuro ci o ga do gani ne wo do biya ma ga ma su ci la wani kilo nno abi ku yo bi ni o ga so de ko sa ya wani e ga na man ga ba ta zo so ne nan ga mala abu malik ga man yi ma Allahu ga su dangane da alkhairi su kulu ba yi lutu ne ne ci su kulu ba ta wuce ta yi ebe ya karshe da ya gana raye da na manga ku bai shiga fice da wani a alima musana ani lallai ga biye daga min hadi sunna ya zo kan yau idan in sha da ali bid'ai allahu yabtadi a akwala ya jalu ba wajiba tisbi bal ya jalu la ayyul ibadi alladhi la budda min wa yukaffiruna man khalafahu fiha wanda yin bidiya yi wanda ne sha ne abu a bagaye ga yin bidiya na sai ne ga zane ya ji wanzu fa na ga yin bidiya kawai yau ma to zane ya yi zaji kafi ne na yin bidiya na a yau e yi za kafi ne ya ci kai da wanda wanda a da shi shi wani ga aliya ba ga wani kafi a ẹ̀ṣù yàwó ẹ̀kì sálà ló wà láàrùn pẹ́ Mílọ́wà láàrùn jọ níwọ̀n láàrùn pẹ́ àrẹ káà àrẹ ìrìn ẹjú zọ́nù sígà. Kò káàbò tó wé ẹ̀kì sálà ẹ̀rọ ẹ̀kì sálà ń lọ́nà wẹ́lé ẹ̀fọ́ jí máa fọ́ yà. Nígbà ìgbẹ́jú bá sáwọn ẹ̀lú ẹjú káàbò ẹ̀jì ní kéèrà rẹ̀. Bẹ̀rẹ̀ náà ẹ̀jì yóò nà. Ǹdọ́tọ́, ìrìn ẹ̀jì mọ́ láàrùn. Àlébìgán máa sọ̀lú ọ̀rọ̀. Àlébìgán na sọ̀lú ọ̀rọ̀ wato in nan ji kafire ya yi zaji don gaji amuwa kamin don bai ce gagar na ja wallahi masiba nan wani zofi nan kasa wa gari za fi mu mai jawo to da gida yayi wa jiwa Allah wasu ke bai nan amma masiba nan wa zofi na gaji ki ce gagar na yalu da jiyan sai da yi mun ce da ne na ginin gaji a gaja na kalmar ci a ga da nufin tabi a cikin lajin wajibi goma ni imani jibiyoyi

sai iya gaga agaga ya zane ya lasu kunan na ji a lomar gaji gyara amma agwa a jini ma ma ne sai Ee, kawon soka yi ya ce ya ga rugan ma shi na ma da jirgin ya silin ga bada abu su ciki ibada so ci wa jini mu kafin duwa ne rugo ya ga ya ju kanin na ya su na ife lokaci ya yi dangiyo inda wuce ji dole ya ga ya fafi kai wani addini a malon man ga cuga ka yadda yin wujda wuce da mala ta yi rotu da bayani na jima gidana eh ta kawai ne ta wuce kasa wanda wallahi ta kuma da bibiya a bikin mai musu zo yin ga ah. no to ga ga lai je ja nan kila wuta cin ta ta so ga ya ga kawo to wuta wuta da mai wuje ga juya Wanda ake ta wurin wani daga danyi na manyan ganin wajen daga ga wacce ya wuto ma take shi da ya gina yin wuka su yin bono amma ga public ta ga wajen da ya amma shi gore ba mai wagaye ya su da soca da wuce fa da wuce ya da yi nan na wuji mala ta rubuji in ga ganne su ba da wuce gani to in na Allah yau da wuce da ganne shi ya to kile wa da aka a zawon ya su da yawa ya wajiyo yadda oge gani ne gani da zai ce zai bai zai da ana ta gashi cin da shi ba ya ji 15 years ga wani yau ga wuce ba ya ji 15 years wa ban bulagu na kalucin kafin tuna polisi ce yun ga bana ya guga kai tiya da biciyo ya gwatiya ya gwatiya ya gugu ba wa matiya kai to bicu ita ake da ka tashi polisi ta mai kalafu biya ce yun eji awuci nwayo a efuru ba nga eji 23 years eh. ya nye maiduguri so like 16 years a ce ya kila ko tiri da ga aljanna za mu shiga aljanna na so jihadi muke yi an gane jin daga ganna ga a shiga da la to tiri da ma ta gaje ko yuwa aga an ga mun da yi na gida mai yudu la to buji si le bana ki ba ji ban na yo ya ji ne sai ju ga ya shi ne sai ji fari ga ya jin baro ya yi zo ya shi in da mala su be ga na yana mini mai bayan wuce yo ga yake ga shi shi wazi don daga alhamdulillah ko ga su ga da zuya e bana un ka su ci ya man gida taji mu na e gida kan gini ta kon kogo gini ne mu ji wazi ga sun ne ji ba ta kafira yo ne gida kan yi wuce ga haba ya ji shiga wa tafsiri ga bai yaji ba ni da wannan take mafi mamanci da ya saye ya ji zakan ya ga ne ne yana mu na hawa ga dona ne in da dambo ene ye sona wallahi to shi kuwa al'umma shi wai da mana ye zo so to lai wallahi da su lu za shi in da dambo ngai jinwi kanin dongo ngai da den jinwi ne ngai da police yan ga wani yawo ni ebi fi ẹgbẹ̀rún ẹ̀ṣẹ́ bí ní ìgbà ìṣẹ̀lẹ̀ ìwé wallahi fi dama za a ji Allah da yi nan yakan yi gawa ya bani gefe da su zai lawan gani na ji faruwa na egin na ganci daga baya na cucin wau daga makaranta da bai wuce yau da da wani kuɗi ba zo cewa gana idan ya soko a da ya tuyi sun na sai ya tuwali kiyami ka dan gai jawa rijawa ide na wato ya haci na da mana ya zo talibi su ya je da daga gafi ya zo za ya ɗe ne ya wari juran yi wa ne ne daga bayan sonin zane da wuce da yawa wani shi na da hana kan da wai da guji wa za wani da tubu ju ya wuni to da nan wani tubu ju wa zu ya wuni da hana za wuce da mai kyau in ci wa malam ba ji tulo amma wasu ba wuni ha wa man ba ji tulo yi mai da abu salmani lo ga yara famani ile tun ba ga za wuce da nan a saman ya ga wai gaman gaman ile da ji wasu da bayan daga kaze manga ina ji wasu da manga yadda mu a na wari juyo wuri man walla to ba na kidan na yadda juyo kun wani ne yana kida wata jijiya su ta jijiya ne mai ba buwa na ba ne ba a ji so so bu theory ruwaya na kele ce buka dan ya ga na na for security ne amma ye so da ye so da ye so yi fini so ye gona ye ga ya ga wangi juma ji dai na ya ga ki wanda ya ji aki da wuce ne ga public da za ne ye yi da ana aji kafin ya mai ya wallahi wa ilaihi so daga nan Allah lana to ya bane wake minti ke wuta yi nan Thank you. Oyún ọgọ́gbọ́n ọ̀wọ́ yẹn ọ̀pọ̀ ẹ̀kọ́ ọ̀pọ̀ ẹ̀kọ́. da lokaci ne kan da kasawa da zara ne da wani a sha da ya wakil mame ne zai sa aifa da baya wani a mai da bayan